bismillahir rahmanir rahim a ina ga za mu dan amsa wasu tambayoyin a gurguje amfanin tambaya akwai tambayoyin da za su kara fito da abin da bai fito ba a cikin darasi kama wannan ya ce imam malik yana cikin tabi'ai a'a ba a cikin tabi'ai abinda malamai suke cewa imam malik yana cikin tabi'ut tabi'ila ka baya cikin almajiran sahabbai shine ma'anar tabi'i sai wannan ya ce wasu suna ce hadisun abdullahi ɗan abbas na wanka da sauran ruwan mace khususiya ne wannan ba a dawo khususiya sai da dalili al'asuri shi ne da abin da manzan Allah ya aiko yi da shi sai in nassi ya zo nuna cewa khususiya ne to kuma malamai ba samu nassin da ya nuna ba ne don kasance manzan Allah ya yi ya sa ya zama khususiya domin shi manzan Allah ya zo ne don ya koya mana addini da haka al'asuri ya abu mai koyi da shi sai inda wani nassi ingantacce da ya nuna khususiya ne wannan yana cewa wai ya zo a hadisi manzo Allah ce inda aka kare a Madina a kashe shi wannan a farkon lamari ne kamar yadda wata riwaya ta nuna daga baya wannan umarnin ya aka shafe shi wannan yana maganar hadisin siwon katare ya ce to in sun yi tare sauran ruwan zai koma nasa da nata to amma bai gane hikimar hanin wankan da sauran ruwan ba a'a ai na farko dai hanin ba na haramci bane na biyu kuma ba komai bane shari'a za ce ka gane hikimar in ka gane ba ne, in ba gane ba shikenan dai kai dai ka ɗauka, to alhamdulillah wannan hanin ma ba na haramci bane inda hanin haramci ne wajibi ka bi ka gane hikimar ko ba gane ba baya bukata hikimar malamai sukan yi kokari su faɗa ne amma ba lallai ya zama komai sai an gane hikima ba wannan ya ce rigar shi ta kasance da mani a jikinta ya manta yi sallah to yana tambayar ya sallar take wannan za mu karanta matsala a gaba inda rai da rayuwa gane da matsalar najasan mani magana abin inganci mani ba najasa bane kazanta ne da haka dan ya zama a jikin tuba sai dai akan karin shi ko a wanke shi in ya bushe akan karin in ya in ya zama kuma bai bushe bai yana yi a wanke domin suka ce da najasa ne manzo Allah ba zai zauna da shi ba har ya dinga bushewa a jikin shi kamar da hadisi na Aisha ya nuna tace tana kankare shi a tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya riga ya bushe to kaga in najasa ne manzon Allah ba zai zo na jinsa ba da haka magana rajiha ba ba jinsa bane wallahu a'lam wani yana magana cewa yana ba ma da mas'alar istimna'i shine mutum yayi wasa da hannunsa da gaban shi har ya fitar da mani ya dade yana yi kuma da ya tuba sai ya koma to shine yake neman hanyoyin da zai bi kada ya ƙara komawa wato babban abban sani ba amma dai babban maganin wannan matsala shine aure da haka in baka da aure sai ka ka daure ne yin aure kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙƙi ne akan ubangiji ya taimaka mutane uku Allah ya dora kan shi wannan haƙƙi ba wani wanda yake wajabta Allah wani abu daga cikin sa akwai mai neman aure dan ya kame Allah zai taimaka masa da haka ka sanya wannan niyya in baka da aure in kuma kana da aure kuma baka daina ba to in dai ba Allah ka sa a gaban ka ba za ka iya daina ba amma in baka da aure to babban maganin wannan abu shine ka aure shi yasa wannan istimna yana cikin abinda da malamai suke cewa yana da wahala bari ga wanda ya fara shi yasa ake cewa kada kada mutum ya malamai suka tafi cewa ko in ce wasu malamai suka tafi cewa haramun ne hatta waɗanda suka ce ana iya sai in larura ta kai larura da haka in ba ka da aure to ka ka ka ne ya aure kuma ka dage kai kuma da izinin Allah Allah zai taimaka maka amma in kana da aure baka daina ba to ban abin da zai taimaka daina ka tuna azabar ubangiji da abin da yake ji na daɗi to azabar ubangiji ta ninka wannan shi yasa wani sa'in mu dinga tuna yanda kanka yake ciwo ko kake eh, cikin zazzabi ko wani abu to in irin wanda ya same ka dinga tuna azabar ubangiji yanzu da ka je bayan gida ya ki fita kana nishi sai ka tana cewa an Allah bai gana ma zai iya rike in ba gidan nan ko ya rike min ba ya ki fita ko ya min ka in kana tuno irin wannan za ka ƙara tsoron Allah ka tana irin azaba ta ubangiji madawin sarki zai sanya ka ka gane wannan ba komai sannan abu na biyu ka daina yawan abin da zai motsa maka sha'awa wani za ga yana da wannan matsala amma kullum shine kallon hotunan banza wayarsa duk hotuna ne na banza yana kallo mata tsarara kana kallo ba sha'awa ka ba za ta tashi ba shine shiga cikin guraren da zai je ga tsiraici kullun yana kan hanyar da zai je ga tsiraici ba zai je wannan ba kullun idan to wannan yana sauraron kada kada da waƙe waƙe idan za su taimaka shi awa mutum tashi to mutum mai irin wannan dole sai yana nisantar irin waɗannan wurare kowa ma wajibi ne akan shi nisanta amma irin wannan ya fi zama ya fi a akan shi domin wannan yana taimaka mutum ya ya afka cikin wannan sannan in kai ɗalibi ne ko a makaranta ko na ka daina yawan kaɗaitaka kadaitaka tana sa mutum shiga tunane-tunanen da ba su da amfani har sai sha'awa kuma ta zo maka ka dinga zama tare da abokanka na kirki ka dinga zama tare da alkur'ani kana karanta ka dinga zama tare da jin hadisai ingantattu da maganu wannan za su taimaka maka wajen afkawa cikin wancan sabo din wallahu a'lam wannan yana magana idan kare ya ciji cikin mutum amma sai ya kama tufan mutum amin ya bayani in dai baki ne musamman abin da za a imali da shi ƙwarya to za a wanke ta amma kamar ba sai ka cire ta ka wanke ta kyakkyawan wanki wannan ba sharaɗi ba ne sai ka wanke kamar sau bakwai ko abin da ya kama da wannan wani yana cewa rangwamen wajen ajiye kare don kiwo ko wannan maganar malamai ce ko hadisi ne akwai hadisi da ishara zuwa ga wannan ya yi togace waɗannan karnuka ɗin wani yana magana abinda kare ya kama da bakinsa wajen farauta shi ba wannan cutar a cikinsa ai akwai a yawanci za ga galibin mutane sai sun dafa abu suke ci to da wuta kuma tana tafiyar da abuwa da dama da farko kenan sannan abu na biyu kuma akwai hikima ta ubangiji in Allah ya halatta abu to kuma yakan sauwake shi shi sa karan ai ba kowanne aka ce ka ci ba sai wanda aka yi tirinin da haka in ma karan ya kai ga ya kware a farauta din ba ko shi zai kama abu har yahuda shi yadda bakin zai zai zama ya ci naman ba ko ba asali ma kalan farauta in yana ya kama dabba yana ci ba kalan farauta bane shi baya ci gaba daya eh da haka ba wuta za ta yi maganin waɗannan abuwa saɓanin ku dora shi wannan duk yana maganar abin abinda kare zai sa baki a cikin ruwa shi sa malamai suke maganar walaga tana kasancewa cikin abin da yake sa'in abin da yake gudana ya sanya baki cikin ruwa ko wani abin da yake kamar ruwa ko shayi ko wani abu a cikin shi ake magana wannan amma wancan magana na ba ko wani abu daban da haka ana wankewa wani yana tambaya hanta da da sai ba ana dafa ko ba sai an dafa ba shi dafa abu ko rashin dafa yana koma ga mutane in akwai mutanen da suna cin abu danye yanzu in akwai wani abu da wasu ke kira marara wajen sudan kayan ciki ne kurin za a wanke shi sai a dumama ruwan ɗumi iya ɗumi sai a yin yanka tumbi da da hanta da sauransu irin wannan ba sai a kawo ruwan mun azuba kullun da an da an ya sai a ka gishiri da yaji ya ce to aka al'adar ke. ko da lemun tsami ko ina ji an taɓa mallan malam ya ce ma <laughs> to da haka da huwa ko rashin dabawa shari'a ba ta dole sai ka daba mu ne nan muke ɗauka wanda yake cin abu dan maye ne ba magana mai ta a ciki wurin al'ada ce ila ba za ka rasa jama'ar da ba sa dafa abu suke ci ba ba sa dafa nama suke ci to ba za ka ce sun ci haramun ba amma dai galiban shine galibi dai ana dafawa da da haka wannan wanda bai dafa bai ci ba wani abu wanda ya dafa kuma dama haka yi gani to shi kenan ba wani abu yana magana cewa imam malik da yahya sun ce sai dai in an ga ta ci najasa a littafin muwaddaya abin yake eh ana ana magana in ita magen ta tuhu da najasa a bakin ta wannan kuma daban ma'ana amma idan bakinta ba najasa to dan ta sanya baki ba najasa bane amma kaga ta je ta ciwo abin da yake ta shiga cikin najasa ta sanya baki to kaga za a yi hukunci da wancan abin da kuka karanta a baya Shin wannan wata tambaya yake yi wai tunda an ce ruwa sai ya canza ɗanɗanan shi da launinsa da najasa to shi zai iya wankan janaba da sabulu to bai san me ya dame shi ai da sabulu ba <laughs> tunda dai an ce manzo Allah ga yadda yake to nan me zaka damu kanka dole sai kai da sabulu ne a gurgurdan iya fahimta ta wallahu alam dan mutun yayi da sabulu ba za mu ce wanka bai yi ba amma in kana so kai cikakken sunna manzo Allah ruwa yake amfani da shi cikin da jikin shi ne mai kai ma sai kai ba buƙatar ka takura kanka sai ka yi wanka da da sabulu amma tun da malamai suna cewa wanka akwai sifa ta ijiza akwai sifa ta kamala sifa ta kamala ka yadda manzo Allah sifa ta ijiza kuma ka daure niyyar wanka kai niyyar wankan janaba sannan ka gama cikin ka da ruwa ta ko ina wanka yayi to da haka dai ni ina ga abin da ya bi mu mu koyi da abin da manzo Allah ya tunda ba larurar da za sa dole sai mun yi wanka da sabulu kuma muna buƙatar zamu yi da sabulu mun kai wannan janaba sai mu wankan sabulu idan zamu iya yi a lokaci guda to ina ga tambayoyin da ya kamata mu amsa kenan waɗanda ba su ji amsa tambayoyinsa ba su ƙara haƙuri